Nasir da Nur tambarin da Nur ga tambarin Nasir nan da Nur ku zo na ado. Nasir da Nur ɗan ɗan faran shi duniya ta ɗauka. Nasir da Nur ku kyale ƴaƴan kuka Nasir da sojunan ku ku bar ƴan surku Nasir da san mai san ka abin yana da daɗi Nasir Nasir da nurde ta zaɓe ka ta amince babu Nasir da yalle na majalina yanzu ku ne samfur Nasir da shaida dur baki okure bakin dauda Nasir da zauna wadda gidanta bai bukata kin so ƙauna da zuciya ta motsa Nasir da lulukar da ubar idan ku yayyo kwanza Nasir da Nurwa yayi zuba kuncin burinsa Nasir da wasa kar na ji kun daga wa juna ya sa. Nasir da doya rantsi ina zai ratsi Nasir da Nasir an fafata da kai a filin yaƙi Nasir da Nurwa zaki mai ka kai wa gona taki nasir da zarne an wannan mai ta dai ka sai ta gauta nasir da halin mu kirki fito kan daki nasir da nasir da zaure ban sunan kuma yi maja nasir da lauta ka sama san makar ku fada danja nasir da larin yaji dole ne a nemo jinja nasir da sabon saidawa suke ya na zuba ta korama nasir da idan ne. nasir da sojuna ne nasir da mamara uwar ama nasir almiski uban turare nasir batir mun da kan taba nasir sanya ce ta haifi gyara nasir nasir ne da dura durata nasir amarya ake waje nasir musmur kun ji inkiya nur ku yi zama na lafiya nur burge al'umma nasir rabba gardama kin ba shi so ba ki kauna gurin da ya aje ki zauna nasir ya shigo tsugunna aikin ga kori dole tauna yau darajar ku ta daga ba ku babu jijjiga kun muta da yan zaga sarki kyan sakar raga barin shi ne shida nasir da yayya mai tsanani cikin jini ta huda nasir da yayya mai san ki a da zuciya ba ganda nasir da rajine kan yi kama da dankulallar na nasir da rajiki yawo da so ku yi ciwo nasir da yanta tabbata magauta sun fata. gwanar adonur masu kwalliya dur nutsuwa gundur haske na gurin nur ladabi a gundur gaskiya lannur ga tattali a gundur tsafta tana wurin nur haƙuri a gundur kai hankali a gundur girki a bar shi sai nur tana sirri ɗan farin shi garam da mulke kauna nasir da nurun